Ni? Eh. Ne wallahi shugaban sojojin Najeriya nake. so yau ga aka yi gaba gaba ɗaya ba kan gaba. Wala gari yau ya yi safa zafi. ruwa gaba ɗaya ya bi yana neman kashe kai na oga ba na gane komai ba wiwi ba caji kai ba ka san ka san matsalar ko in ka sha wannan abun ba dole ku saka gashi yanzu ita kadai ta rage to yanzu da ni oga shawara ɗaya zan bada mu ara aikin nan na yan kidnapping din nan da suke yi saboda na ga ana samu da ita gibson kuma ka kawo shawara fa to kai dalla kuna bukane matsayin da sojojin ƙasar nan ba su da imani suna kawo mutane kashe suke yi to ga ka san me da ina za su san mun yi ina za su san mun yi kuɗi kaɗan za mu caja oga kuɗi kaɗan dubu goma ashirin talatin an wuce gurin ya ci so oga ka fasa na wahala sa an gida alaba da sa ok na gode da ake oga Allah dai na duke tsohon ciniki kai ai talaka na shan wuya a rayuwar nan kai Allah ka adalta mu ina war dan iska zai ba wani abin arziki a ƙasar nan kai wai kidnapping din nan da muka fito yi ta ina za mu fara ne mu fara ta kan manoman can kasa yanzu kuɗi ya fi zama a su manoma su ne da kuɗi malam tabbas ka kawo shawara tabbas manoma yanzu kuɗi ya koma ƙauye tabbas ga can kuwa gonan ma da yake noma katuwa ce mu shiga za a samu abinci mu shiga Sônica até hoje. Allah ba da da ba yau <laughs> ga Allah dai biya Gibson ka ce yau da ce nama kenan wallahi te nama babban kura ne Gibson ah ga ka kira shi a waya ah ko wayan ba shi ba shi ya sa nan ba mu kana matsawa soke ma wuya wallahi ni nan da shi ni nan ban nake da shi Gibson ka san ga in ya masa kaciya ta yes ina zuwa ina zuwa wallahi zan kira zan kira ina zuwa hakuri kai ne ala kai ka gaba sai Allah da Allah ya hakuri zan kira ina wai yake ba shi ai Allah da ya shiga uku na lalace Ya shiga. Ai da kama malam talimu da eh, yana hannunmu yanzu haka masu garkuwa da mutane ne don haka muna bukatan naira dubu talatin haka yake dubu talatin eh mu ba masu yin tsawala wannan bane sosai yadda muka samu shi za mu yi amfani da shi yawwa idan ka kai yamma ba a kawo kuɗin nan ba za mu mai kaciya na uku za mu sare kan shi mun bai mi fakfak din shi mu sako shi a goma aje muku a kofar gidanku dan Allah dan Allah ba hashi mu kai da ruwa ke gudana ta nan Allah ka kudin nan da Allah dubu talatin suke nema matsiyata ne ai kokari ka kudin nan da Allah ka ji ko yawwa muna jira Allah ya isa yanzu a shekananan yan iska ne yan burawa ina ta wajen an cikin lafi dubu talatin ai kama da ganin sheku yan shaye-shaye ne dai sai na sanar na zuƙa ne haka an jefar da wuka an jefar da waya ai ni yau ai dawa ta yi gida ai wallahi gonan ma ba zan koma ba wallahi haka wata wukan kwaɗa ni uku na je na sai da wayan na sai dubu biyu yan <laughs> burawa ba shi ni ba ran ƙarasa yawa <laughs>